والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم Bismillahi الثالث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة لسهو سجدتان فيهما وليسلم منهما نعم لسهو سجدتان wato sunna sajdatani li sahawin an sunnanta sajadodi guda biyu domin rafkan ruwa saboda haka mutum ya yi tahiya a gare su wal yusallimin huma sai ya yi sallama a gare su idan mutum ya yi wannan sujada sai ya yi tayya sa'annan ya yi sallama kuma wa huwa li naqsi sunnatin ta'akkadat qabla salamihi wa in ta'addadat shi din nan saboda tauyewan sunna saboda tauyewan sunna wanda yake sunna muakkada saboda tauyewan sunna muakkada a qabla salamihi zai yi sujada ne kafin sallamansa wa in ta'addadat ko da ya yawaitu mm. ko da sunnonin da ya bari din da mantuwa suna da yawa abinda zai yi zai yi sujada qabla salam ka tarki aini aw ihda suwar aw qama min nisnataini aw jaharan asar kaman barin a sami Allahu liman hamida guda biyu idan mutum ya bar sami Allahu liman hamida guda biyu to anan wajen ya bar sunnoni guda biyu zai yi qabli aw ihda suwar ko ya bar ɗaya daga cikin surori au min sultain ko ya miƙe daga raka biyu me mutum idan mutum yayi a biyu me ya kamata yayi ya zauna ya yi tahiya to shi bai zauna ya yayi tahiya ba da ya raka biyu sai ya manta sai ya miƙe a nan wajen ya tauye wani abu shine zama ko yawwa ya bar kuma tahiya to nan zai yi sujada qabla salam au asarra jaharan hmm. ko ya ɓoye a wurin da ya kamata ya bayyana kamar sallan asuba ya kamata mutum ya yi shi ne a bayyane sai mutum sai ya manta sai ya sallah asuba a boye a nan wajen rage yayi kokari ya rage tunda ya rage mai zai yi zai sujada qabla salam aw tarki takbiraini aw in azima tashahhudai aw julusan lahuma ko barin kabbarori guda biyu mutum ya bar kabbarori guda biyu aw in azima tashahhudai aw me ko kuma idan ainihin idan tahiyansa eh, ko kuma misalin a ko barin kabarori guda biyu ko kuma gaba ɗaya idan wato suka rasa ainihin tahiyoyi guda biyu ya zama in ya rasa tahiyoyi guda biyu ya bar tahiya guda biyu ba tahiya ko kuma julusan lahuma ko ya bar zama domin su ya bar tahiyoyi guda biyu ko ya bar zama domin tahiyoyin nan guda biyu wa in زيد ونقص حلا فغلب hala fagallibin nuqsana إن يكون hmm. in ya kasance akwai ƙari da ragowa da ragi da ƙari mutum ya ƙara a wani waje ya rage a wani waje eh, idan da ragi da ƙari sun sauka ah. idan da ragi da ƙari sun sauka a cikin sallah fagallib karin jayar da ainihin karin jayar da ragi to idan mutum ya rinjayar da ragi in mutum ya rinjayar da ƙari ne zai yi ba a ji in ya rinjayar da ragi ƙabuli to idan da ragi da ƙari suka haɗu sai mutum ya rinjayar da janibin ragi wa man na ƙasa wa zada sajada ƙabalar salam inda malik khilafan li shafi'i wa khilafan li ahmad ko a wajen imam malik idan mutum ya yi ragi kuma ya ƙari zai yi ƙabuli to amma a wajen imamu shafi'i ƙabuli ne kullum zaka yi ko mutum ya rage kabli ko mutum ya ƙara kabli a wajen imamu ahmad mutum zai duba abinda manzan Allah ya yi kabli sai ya duba menene annabi ya yi kabli a gare shi abubuwan da annabi ya yi kabli kaza da kaza to sai ya yi kiyasin duk abin da ya kama da wannan an gane a ina ne annabi ya yi ba'adi sai ya duba to sai ya yi kiyasin duk abin da ya kama da wannan wanda ba ambaci annabi ya yi din ba an gane wannan ko a wajen yan zahiriya kuma suka ce za a tsaya na kyam iyakacin abin da annabi ya yi sujada nan su nan. sauran in mutum ya yi ba komai kawai ci gaba da sallan shi saboda su ba sa yin kiyasi kamar yadda kowa ya sani an gane wannan ku to wannan shi ne sai ya yi sujada kabla salam ya yi sujada kafin sallama Na an sunanta sujada guda biyu saboda rafkan ruwa ya yi iya a cikinsu kuma ya yi sallama daga gare su shi wannan saboda tauyewan sunna sunna kuma sunna wanda yake ya karfafu sunna mai karfi eh, wato zai kabala salam ne ko da sunnonin sun yawaita ka tarki tasmi'ain Kamar barin sami Allahu liman hamida guda biyu ko barin ɗaya daga cikin surori kama minista min min ko kuma ya tashi ya miƙe daga raka'a biyu aw asarra jahara ko ya boye a wurin da ya kamata ya bayyana au tarki takbiratain takbirain ko barin ainihin kabbarori guda biyu aw al tashahudai ko kuma idan sallolin suka rasa tahiyoyi guda biyu au julusan lahu ko kuma zama domin tahiyoyin guda biyu wa in yakun zaidun wa naqasu idan ya kasance da ragi da ƙari halla sun sauka a cikin sallah fakallibin nuqsan karin jayar da ragi sai kai sujada kafin sallama Thank you. a duk maganar jinsin nan ko akwai abubuwa wanda kuma ya halatta in ka taso da kabbaran wasu malamai suna ganin ba matsala in sai da ka zauna sannan kai kabbaran suna ganin ba matsala ya halatta guda biyu me dalilin shi me ya dogara da shi kai amma da wannan su ya kawo shan ba da to shine yayi majalisa da kamar na kamar na ganin waye akwai sharhi wanda ya da wani yema wasu nabi na ganin ba zumun ne kowa ya kawo ɗan nan kabarorin da ya ce ya halatta duka a mm. adiyatin motsi a ce mutum yana da zaɓi koye wancan koye wannan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ما لا إذا شئت إذن fi ma fi a wake bai ha min tuhumatul umami kaga dukiya kaga dukiya idan kana son ka samu a cikin duniya eh ka sani wato ka nemi dukiya ka san ma fi a wake ka san abin da ke cikin ƙarshe na tuhuma na al'umma idan har kana so ka samu izza a cikin duniya ka san abin da ke cikin ƙarshen dukiya na tuhuma al'umma idan ka mallaki dukiya mutane suna nan suna kallon ka idan dukiyar nan sun san ta haramun ne za su baka darajar ka za a ringa ya hujaji ya hujaji amma kuma karkashin ƙasa suna zagin ka an gane ku mm. amma dai a gaban ka dai baka zaguwa mutane za su yi ta mutunta ka ga zahiri haka nan kuma za ka samu abin da kake so a nan duniya ga zahiri sai dai karkashin ƙasa za su ringa zagin ka suna faɗi manzanni in ka zo su tsit an gane ku wa man yurid rifata dunya ka fatu wa man arada akhirata wal ilm fal faltazim duk wanda yake son ɗaukakan duniya wato ta ishe shi so wato duniya dukiyoyi sun isan masa arada akhirata wa man arada akhirata wanda yake son lahira da ilimi to kalimi ka lizimci ainihin wannan ilimi din kamar ainihin neman duniya ta hanyar haramun man haza malan wa haza a akhiratan walau kariman fala hari min ni'ami ila ni'ami. duk wanda ya tattaro dukiya wa haza ƙasa kuma ya samu ya tattaro ƙasu a lahira mafi yawan masu dukiya dukiya yana sa mutum ya tattaro ƙasu a lahira walau kariman ko da mai karamci ne ko da mutum ne mai karamci wala tahris min ni'ami kada ka yi kwaɗayi daga ainihin ni'imomin duniya amma dai duk da haka duk magana da malam ya faɗa wannan baya hana mutum ya nemi dukiya ta hanyar halal in dai mutum zai nemi dukiya ta hanyar halal ne ko nawa mutum ya tara ba matsala amma abin da shari'a ba ta so mutum ya nemi dukiya ta hanyar haramun ya tara shi an gane wannan maimakon ya zamanto wato daraja a gare shi zai zama to kankanci a gare shi man kama nafsi malan summa in ukhizat kan qabla hayati aula min al adam duk wanda ya tara ma kanshi dukiya an gane ku sa'annan idan an idan an karbi wannan dukiya din qabla hayati to karɓar rayuwarsa aula shi ya fi alkhairi gare shi fiye da ainihin rashin dukiya wani gare ya mutu dace bai da kuɗi ko shi yasa wasu mutane suka ga wani zai shiga cikin kungiyar cultism saboda yana so ya zamanto multibiloniya kuma shi dan adam ba komai yake so ba yana son kawai a ma shi da zaran za a ganshi ana haka sai ji hankali ya kwanta to saboda haka wani zai gwammace ya shiga wuta ya dan samu dan dan dukiyar nan saboda a mutunta shi an gane wannan ko to shi ne yake cewa duk wanda ya tara duk wanda ya tara ma kanshi dukiya sannan idan an karɓi wayannan dukiya to sai ya zama to karɓar rayuwarsa shi ya fi alkhairi fiye da mutuwa a gare shi kaga duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a babu abin da ba zai yi ba don ya samu kuɗi eh zai iya siyar da ɗan shi zai iya siyar da ɗan shi ya samu kuɗi zai iya ba da mahaifiyarsa domin ya samu abin duniya akwai mutane irin wayannan masu son dukiya sosai na'am na'am siwal ladhi yajma'uha lis-sawabi lahu aw isti'ana biha fi khidmatil sai wallazi ya sai dai wanda yake tara dukiya domin ya samu lada a gare shi mutumin da yake tara dukiya don ya samu lada ya tara dukiya domin dukiya ya zama kamar doki a gare shi doki wanda zai hau ya kai shi zuwa lahira an gane ibn taymiya na cewa kada ka yarda dukiya ya hauka kai ka zama kai zaka ringa hawa dukiya yaya mutum zai ringa hawa dukiya ya zama to mutum yayi amfani mutum yana neman dukiya ne domin dukiyar nan ya taimaka mai wajen biyayya ga Allah ko hmm. dukiyar nan ya taimaka mishi wajen da'awa dukiyar nan ya taimaka mai wajen bauta ma Allah subhanahu wata'ala kaga wanda ya tara dukiya irin wannan dukiya dukiyan ba shi da amfani a gare shi face ya zama wasila na biyan bukata eh na'am awista'ana biha ko ya nemi taimako da dukiya a wajen hidima ga Allah kai da khidmatul hakami wajen hidima hidima ga Allah subhanahu wata'ala hmm. malan wato shi dukiya za shi ita izzan wato in kana son izza a cikin duniya in ilami ma fi awatibuha ka san abin da ke cikin aqiba na dukiya na tuhuma na ainihin al'umma wa man yurid rif'atal dunya duk wanda yake son daukaka na duniya fatu wato dukiya sun ishe shi inda duniya kake so to ka samu duk kuɗi kawai magana ya ƙare in dai kana da kuɗi in dai ɗaukar duniya ne ka samu ka gama samu man arada akira duk wanda yake nufin lahira wani ilma kuma yake son ilimi to ya lizimci wa'annan ya bar wannan maganar dukiya din sai dai ya nemi dukiya gurgurdan yadda zai bauta ma Allah man haza malan na <laughs> to malam kace su biyu wasu bayan ma ba su yi kasan kuɗi ba wala ayo wayo na da wala wani su biyu yanzu yadda yake son kuɗi ma multi biloniyan ka ba shi naira goma zai amsa ka sani ka san ka san wannan mutum yau a gaji ga gaji a da suna karatun kuma gaskiya suna ɗan kokarin aiki da ɗan abinsu eh. man haza malan duk wanda ya tattaro dukiya wa hazan naqsa kuma ya wato ya tattaro na kasu a lahira ka kamata ya ce man haza malan ila wannan wawo din da ya sa shi ne man haza malan haza na kasa akhiratan duk wanda ya tattaro dukiya to ya tattaro na kasu a lahira inda mutum ya tattaro dukiya ya tattaro na kasu koda mutum mai karamci ne koda yana kyauta da wannan dukiya wala tahris ila al-ni'am min eh, kada kai kwadayi zuwa ga ni'imomin duniya man jama'a lin nafsi mala duk wanda ya tara dukiya domin kansa domin ransa summa in ukhizat sannan idan an karɓi dukiya wato karɓar rayuwa aula ya fara ya fi dacewa a gare shi da azumi eh wani ana karɓar dukiyar zai fada wuce mu to kone na'am shi wallazi yajma'uha lis-sawabi sai dai wanda yake tara dukiya domin lada a gare shi ko ya nemi taimako da ita wajen hidima ga Allah subhanahu wata'ala an ce an ce ne ba ne da <laughs> eh, wannan akwai malaman su sai a yanzu ne masu ba Bismillahir Rahmanir Rahim. A kazalika al-ja'ifa. Haka nan wani ya amfani da ya huda ciki. A mutum ciki. Amma kuma ya zama to mutum bai mutu ba. An gane mutum zai ba da a ba da sulusun diya. Talatin da uku da wasu yan Idan aka huda mutum ciki. An gane? misali a ce mutum ya sa wuka ya huda cikin mutum to zai ba da raƙumi talatin da uku da yan ɗigo ga mutum an gane kaga yanzu yanzu ka huda ciki cikin sauki za a kai ka amma wato likita zai ɗinke ka cikin sauki kuma ka samu raƙumi talatin da uku kaga kayi kuɗi ko raƙumi talatin da uku yanzu miliyan nawa zai kai miliyan miliyan nawa rakumi talatin da uku ba masu sayar da dabbobi a nan ku ya wuce karanci dubu ɗari biyu sau talatin ya ba yawa ku ya ka ya ka miliyan ya wuce shi dubu ɗari biyu sau oh, talatin biliyan shida da wani abu haka ne biliyan shida da wasu yan kai kaga kaga in aka huda ma ci ka samu bayan ka gama jinya sai ka fito ka buɗe business wa iyazu billah Allah ya sauke kaga aka kuma aka ce rakumi 100 kuma zai zama to miliyan 20 da nawa rakumi 100 miliyan 20 ne daidai ba miliyan 20 miliyan 20 20 miliyan ne kawai to zaga na aka ce haka ne ga kenan a diyan rai bai da ma yawa sosai domin ba miliyan ishirin da ana abu shi ne diyan rai na kashe mutum kudin da ake da kuma na eh? wuce saboda da ina karamin kudin shi aka ce karancin kudin shi ina gana akwai na dubu dari biyar mafi karamcin kudin shi aka ce kaga in ya kan aka ce milmili aka ce rakumi dubu ɗari uku kaga wajen nawa kenan aka ce miliyan talatin dubu ɗari hudu ne miliyan arba'in <laughs> eh. walaisa me walaisa fi ma dunal mudiha illa al-ijtihad babu wani abu ga abin da bai kai mudiha ba sai dai ijtihad wato mudiha shine wanda kashi an yi wa mutum ciwo ana ganin kashi kawai amma ba wai yayi muni bane fata zai iya koma ya yawa duk abin da ya kasance bai kai ha ba babu wani abu sai ishtihadin alkali alkali kawai zai dan duba abin da za a yanka ma wancan ya biya shi kenan wa kazalika fil jirah haka nan ga ciwon jiki shi ma wato wani ya jima ciwo a jikinka ya fasa ma kai ko dai ya jima wani ciwo a jiki babu wani abu a ciki face ishtihadi na alkali alkali zai duba nawa zai yanka maka wala yuqalu jirhun illa ba da hur wato ba a biya ba a biyan ciwo sai bayan warkewa ba ba a biyan ciwo sai bayan an warke an gane in an jima ciwo ka bari sai ka warke tukuna a ga inda ciwon ya kai sannan a biya diya idan ka ce da zarar an jima ciwo a biya diya akwai matsala ana iya jima ciwo kaga ciwon nan ya zama sababin mutuwan mutum ko ciwon nan ya zama sababin nakasa ka daga jima ciwo a jiki wanda daga jima ciwo ba san ma gina yana da siga ba irin chronic din nan kawai shikenan sai an yanke abin Da shi ma wancan sai an yanke mai kafa in ya zama to ka ji wa mutum ciwo sai ciwon ya zama to da ciwon ne yasa aka yanke wa mutum kafa shi ma sai a yanke maka ba. Shi ke an rama daidai da daidai wato sai an jira warkewan ciwon a ga inda ciwon ya kai idan an jima ciwo sai ciwon ya warke da wuri shi nan. sai shi ma a ji mai daidai wannan in kuma ka ce kai kaya sai daidai a dan baka wani abu shikenan sai a baka an gane ka ce ka aji mai ciwo amma dai kawai a duba kiman abin da ya ji min sai a baka in kana son kuma a yi ramuwa ne sai a yi ramuwa an gane akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani bawan Allah ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah an ji min ciwo karama min annabi ya ce ka yi haƙuri har sai ka warke wannan bawan Allah sai ya gajin hakuri sai ya ƙara dawowa ya ƙara cewa ya rasulullah an jibin ciwo karama mun da ya matsa da yawa sai an rike to shikenan ya ka sa aka kamo wancan mutumin da ya ji mai ciwon shi ma sai aka ji mai ciwo daidai da wannan ciwon da ya ji bayan wani lokaci sai ga bawan Allah ya dawo ya rasulullah na zama gurgu karama mun shi ma a mai da shi gurgu na zama gurgu karama mun a mai da shi gurgu shi ma shine sai manzo Allah ya ce ai na kasance na na roke ka nace kai hakuri ciwon yau ka kiyarda fa aba Allah sai Allah ya nisantar da kai daga biyan bukata ai aba adakallah wa amma ramik Allah ya nisantar da kai daga abin da kake so ka yi shi wancan kai ka zama gurgu wancan bawan Allah an dan ji mai ciwo ya warke ba shikenan ba da ya jira aka ga karshen ciwon da kawai cikin sauƙin ya zama gurgu sai a mai da wancan gurgu ba magana ya kare ba shikenan ba maganan shi ma a sashi dan jijiki kafin ya zama gurgu yaya jijiki misali a naka sashi ta yadda shi ma daga ƙarshe sai ya zama ko kukurin za a bi tare da idan ka naka sashi din ai ba lalle bane ya zama gurgun. mutane kala kala ne yanzu yanzu fasa cikin nan wani kana fasa ne ya mutu wani za ka za da hanji zai zo asibiti ga hanjin nan kuma zai zo asibiti iri iri saka akwai ciwon da in an jima mutum ma in ka ce in ka ce za ka yi mai daidai da yanda yayi mutuwa wani zai yi wannan kawai za a ce ne a biya diya in kai ka rayu to wancan an ce za a jarraba haka mafi yawan mutane mutuwa suke yi sai a ce kawai a biya diya kawai eh wa ma bari a ala zai da ne. to duk ciwon da ya warke ba tare da aibi ba da da ya jima ciwo sai da ka warke sai ya warke ba aibi sai koma yanda yake ba matsala kawai mimma dunal mudiha wanda bai kai mudiha ba falashiya alai falashiya abi ba abinda za a biya a cikin sa an gane ku ba abinda za a biya tunda dai ya warke babu wani aibi tare da shi to sun ce falashiya alai falashiya fi kudin magani ba da kila alƙali kawai za a dan mai wani dan hukunci hmm. a daba kudin magani zai biya kudin magani wa fil jirahi al a cikin jirah akwai kisasi wato ciwuka duk ciwuka gaba ɗayan an jima akwai ramuwa a wajen ganganci idan da gangan mutum ya jima ciwo to za a rama yawa shi ne magana da na faɗa sai dai cikin wuraren hallaka sai dai cikin wuraren hallaka idan ya jima ciwo a wuraren hallaka shi kenan wato shi ba za a jima irin shi ba kai ya jima ciwo a wuraren hallaka kai sai ka rayu har ya zama to za ka iya warkewa shi kuma da za a ji mai irin wannan ciwon mafi yawan mutane mutuwa suke To ana so ne a yi daidai da daidai kada garin ji mai ciwo shi ya mutu kaga shi an wuce gona da iri kenan an ce fa mani ta da alaikum fa atadu alaihim bi mithli ma da alaikum to ya ji ma ciwo wanda in kace zaka mai ta'addanci yanda ma mutuwa zai yi sai a biya diya misalin ma'amuma misalin ma'amuma din nan wanda mai kaiwa kwakwalwa a wanda yake ana fasa mutum kai kan ya fashe kirkir gashi nan amma bai kai kwakwalwa ba an ji wa mutum ciwo kai ya huje in kan mutum ya huje mafi yawa mutuwa ake yi an gane wannan ko da kuma wanda aka huda wa mutum ciki in an fasa wa mutum ciki shi ma mafi yawa mutuwa ake yi to irin wannan matalib din an ce za a rama ba a rama mamuma ba a rama ja'ifa saboda mutuwa ake yi shi dai wannan Allah ya taimake shi ya rayu wal munakala hmm. da kuma wanda kashi ke dagawa kashi kirkire kashi mutum ya dago wal da kuma cinya nan an karya wa mutum cinya sayin ko a fasa wa mutum barena saboda rashin imani a kawo mutum a fasa mai ƴaƴan 'ya'yan na din ko a karya wa mutum kwankwaso da makamancinsa fi kulli zalika eh duk wayannan wajen mutuwa ne tunda wajen mutuwa ne ya za a yi a cikin duk wannan sai dai a biya biya an gane wani ka karya mai kwankwaso ya tafi kenan in an fasa wannan aka dandaka mai wannan ƴaƴan maryana ya tafi kenan wani to in ce kai ma za a ma wannan to sai ka biya diya eh. wanda kashi ne ya bayyana ba karyewa ba an ji wa mutum ciwo ya shiga cikin kashi ciwo na za a rama za a iya ramawa Thank hmm. you. sai kai kashin ya bai bayyana haka shi cinya an mutum cinya galiban ana gana wancan lokacin mutuwa zama yamma akwai yau wanda shekaru ma shi zai mutum ma ga shi kenan ya tafi kenan hmm. tufatul a cikin hanci wanda yake an karya ainihin wannan an karya ainihin karan hanci din sun zai ba da jiya kamar an kashe shi ne na'am fasalin fil'ilmin zaujai hmm. bismillahir rahmanir rahim eh ana magana kan fasali game da aibin masu aure wa in yaqul wa itu asna al amad fa qawluhu ma al yamin mutamad idan ya ce na take ta tsakiyan lokacin da aka bani tsakiyan ajalin da aka bani an gane dan kamar shi rafto ne shi yana da rauni wajen takan mace sai matar shi ta kai karan cewa baya iya takanta sai alkali ya bashi ajali na shekara guda cewa shekara guda ya je ya nemi magani to da alƙali ya ba shekara guda ya je nemi magani sai ya zo ya samu kotu ce na taki mata na tsakiyar wannan ajalin da aka bani an ba shekara ɗaya sai ce ya taki matar shi a cikin lokacin wata uku ya samu magani wata hudu ya samu magani ko wata biyar ya samu magani baka ya take ta to yanzu ya za a yi fa qawluhu mu'tamad maganar shi ne abin dogaro da shi ma'almi tare da rantsuwa in yace ya take mata za ce to ka rantsi sai ce malkali wallahi tallahi na take ta na rantsi da Allah wanda rai na ke hannunsa na take ta ha shikenan sai a yarda an gane wannan ku to ita matar in ba ta son in ba ta son auren fa ya za ta yi to ta tabbatar bai take ta ba kuma alƙali ya ce ta koma tunda ya riga ya rantsi sai alƙali ya ta koma ai ya warke ta ce wallahi tallahi a ranka daɗe wallahi bai warke ba ce na ce gashi ya rantsa ai tunda ya rantsa kawai kenan. to matar tana iya yin kul'i in ya zama to bai shi bai bayyana ba amma idan matar ta yawaita koke kaga alƙali ya kamata ya duba al'amarin an gane amma zo sun ce maganar shi za a dogara da shi amma sai yaran rantsi shi din na'am ba za iya cewa misali a ba da wani wuri ba a ce su je a tabbatar kuku to an ba da wani wuri in za su yi abin da za su yi kana nan ne kai alƙalin za ka tsaya ne su yi a gaban ka ai da ba da wani wajen da su yi a can tare da su a can ɗakin su duk ɗaya ne tunda dai ba wai alƙali zai zo ya tsaya ba ne a wajen ya ga yadda aka yi daidai ne ko ba daidai ba ne to shi ne bala ce to ai ba za a sa wata mata a gani ko kaza kaza ya ga duk abu ne wanda yake kawai abu ne wanda yake a ɓoye kuma a ɓoye za a bar shi in ta ga ta matsu kawai ta yi kul'i abinci kawai ta huta eh wa tumna wal infaqa man lam tadkhul na'am talabtuhu fi khilal al ajali wa tumna wal infaq ana hana ainihin ciyarwa man lam tadkhul ga wanda bata yarda da dukuli ba ta yi aure ta yarda da mijin mijin yayi yayi yayi yayi dukuli ta yarda ya take ta to ana hana ta infaki an ce wannan infaki yana fuskantar jima'i ne in mutum mace ta hana kanta ko misalin an yi aure aka ce ba za ta tare ba sai ta gama makaranta kuma ya to bai samu daman wato ya da koli da ita ba a nan wajen an ce ba dole ba ne kawo kudin ce ba ne. an gane su malaman fiƙo suna sanya wannan dukuli ya to wato infaki shi ke fuskantarsa. in dai ba ta yarda da shi ba dole bane ya ciyar da ita an gano wannan amma khilafan lin zahiriya zahiriya yace matakar dai ka ce ko ta yarda ko ba ta yarda ba dole dai ka ciyar da ita maganan cewa wai infaki shi ke fuskantar duhuli yan zahiriya suka ce injuwa hmm? eh kawai ka ce ka ciyar da ita in ba ka santa cikin wani hali sallame ta na ba gane akwai matar da za ga mutum zai aura wato ba ta da wannan ba ta da experience abun ba wato tana jin tsoron wannan abun za ka ga sun yi sun kai shi kusan shekara daga ya kusance ta ta kwala mishi ihu haka zai ta kallanta haka zai ta kallanta lokaci mai tsawo to irin wannan ake nufi don ta kwala mai ihu to ba ce bane sai ta ta ihunta na'am ta tabi buge gaga irin wannan duka in ya faru suka ce ba dole bane ya ce da idan ta kai ƙara baya ce sai kuma zai ce aiki ga shi kuma gashi ba ta yadda da kuli ba misali an gane wannan ko Eh, tana iya hana kanta saboda bai ce da ita na'am in talabatu fi khilal ajali idan ta nemi dukuli a tsakiyar ajali an gane wato na malam tarkuli to inda ba ta yarda da dukuli ba in ta neme shi a cikin tsakiyar ajali na'am wato a cikin tsakiyar ajalin nan da aka samu mai na rashin lafiyar shi sai ta neme shi an gane ku ta nemi wannan infaki din a cikin tsakiyar ajali amma kuma ba ta yarda da dukuli ba ta nemi ya kawo abinci a gani to ba za a bata ba abinci sai in ta yarda da wannan wal aibu fi rijal min qabl al bina wa da ar-radd ta ayyana yawan aibi ga mazaje min qabl al tun kafin tarewa ne wato aibi na mazaje kafin tarewa da bayansa an gani ar-raddu ayyana biyu arraddu ta ayyana bihi dawo da aure ya zama dole wato wato a mayar da auren wato mazaje ya zama namiji na da aibi kafin a tare ta gano aibin ko kuma bayan an tare ta gano aibi to duk gaba daya ko kafin a tare ne ko bayan an tare ta samu ta ce ba ta san shi a raba auren kawai an gano wannan tun da dai ta gano yana da aibi bai gaya mata ba to za ta iya buɗe auren haka wa in ya kul wa intu asna al'amad idan ya ce na take ta a tsakiyar ainihin ajali fa qawluhu mu'tamad maganan shi ne abin dogaro amma tare da rantsuwa na'am wa tumna wal infaqa ana hana infaki malam tadakuli matukar wato bata yadda da dukuli ba in dalabatu idan ta nemi infaki a cikin tsakiyar ajali wato ko da misali a lokacin da yake cikin neman magani din nan ba samu saduwa da juna ba yana iya hana ce ne har zai ya warke wala aibusun rijali <laughs> shine na eh to amma kuma ai ita ba ruwan sa rashin lafiyar shi ita ta aure shi ne dan tana da biyar tana bukatar ta tunda baya iya biyan bukata ba sai shi nan ba na wai shi mijin wai to ba shi ta kasa hakuri da shi ba sai ta kashe kuɗi ta kasa hakuri da shi da sai ta zauna haka ya mata ce bane ta zauna haka ta ce bane kullum to shi ne yana neman za ta zo na gidan shi to ai shine amfanin neman magani kenan in neman magani yana tare da ita nan ne zai gane cewa ya warke ko bai warke in ba ta tare da shi zai gane ya warke shiru da sai ya nemi ta da kai kanshi eh dan eh. zai rika ba ta abinci shi gijin wai? inda eh, shi ya nemi ta ba eh, inda ya nemi ta dama ma zai bayar a shiru dai tana da kai kawai. lokacin sai iyaye iyaye a eh, lokacin take ta nemi infaki din ba in talabatu idan ita matar ta nemi infaki a tsakiyar ajali yana cikin nema bai gama warke bai warke ba ta ce ya kawo abinci zai ce to ai warke ba ba abin da zai ta neme shi da eh, an hana ainihin infaki ga mallam ta dakuli ta yi ta iya da dukkan wato ga wanda bai yi dukuli da ita ba an gani in ta nemi ciyarwan in fact a cikin tsakiyar ajali an gane wannan ku? eh eh sai iyaye su kawo abinci daga gida a daga kawo abinci in an komai daidaita shi kenan tunda shi wannan infaki yana da alaƙa da saduwa an gani? infaki suna da alaƙa da saduwa ga suke dan misali to irin wanda sai da lafiya matar ta gudu sai ne mota kurin da ya aure ta ne saboda ta ci gaba da kula da shi da magunguna da sauransu ba wai don wani abu dan dai kurin ta kula da shi da sauransu shi ma nan ku fahimci wani abu ba ba da abinci na wajibi ai wani ba ruwan shi ko da yayi saduwa ko bai yi ba zai ba da abinci wani wani wai a matsayin kotu a ce ana bin shi bashi bai ciyar ba ba dole bane ya ciyar da ita a lokacin amma yana iya yi mana yana iya ciyarwa mana wannan nan ba wai an hana shi ya ciyar da ita bane ba abinda haƙƙi in ya ƙi ciyarwa za a ce ana bin shi bashi wata kaza bai ciyar ba shi na ce la an gane mutum ya zauna da mata ko wata nawa ne ta ƙi yarda da shi wani zai ta bata abinci ko da lokaci ko da ta hana kanta na'am <coughs> eh eh akwai eh, yadda ake gane wasu su kaman ko da misalin yarinya aka yi fingarin ɗinta yarinya wani ya zama yana ya lalata mata wato ya kusan da budurcin ta hanyar yatsansa in ya yi musu ana iya dubawa an gani idan har ya kusan da budurcin ta hanyar ko yatsansa ne ko ta hanyar takanta duk suna gane cewa lalle wani yarinyar an kusan da budurcin ta suna suna ganewa idan ya aure ta budurwa ne sai a ga cewa har yanzu tana nan budurwa bai kusan da budurci to an gane bai tashe ta ba kenan misali su a yanzu akwai hanyoyi da yawa da ake gane wannan alamar cewa an tashi mace ko ba a sace ta ba su suna ganewa Nam, samun wannan hanyoyin za a ajiye wannan kuku na. abin eh, za a gama duk abin da ake so dai kaga shi dai abin da ake so shi wannan al'amari a boye yake a bar shi a boyen in ta ga cewa ta gaji kawai su rabu su yi fulki shi ne kawai wal aibu fi rijali min qabl al bina shi aibi ga mazaje tun kafin tarewa ne na'am wa hu ar rot. bayan sa akwai raddi ayyana wato idan eh? eh wal aibu fi rijal min qabl al bina wa ba'dahu wato raddi ya tabbata in har ya bayyana shi wannan aibin an gane ku ka za a iya mai sai ka mai da auren a tukun auren illa tiradan shine

tunda shi ya ce shi lafiyar shi ne sai dai hulmi in dai matar shi kuma zai ciyar da ita E, zai da tura mata kudin ce ba ne shi kenan kuwa yana da gaskiya ba ya yi daidai zai kawai a irin namu uruf za su ce bai da mutunci ce wannan mahaifina ta ba shi da mutunci amma ka haƙƙi na shari'a bai yi laifi ba a ashe yana magana a irin wannan fatawan da ce irin wannan fatawan na cewa dole ne a ciyar da mace a kaddara wannan fatawan yadda yake a ce haka misali sai zama to mahaifi sai amfani da irin wannan ce to an sai an biya shi yayin laifin sai bai laifi ba ba wai kotu ba ai da ta tafi bai je ba akwai mijin da zai ce wallahi shi tunda shi ba shi ya kaza ba shi ba za shi ba sai uban ya zo ya ji ne dalili ba ta fita ko ban to idan uban ya ji zuwa fa to ya fiya kenan matar shi ce ko ba matashi shi bace matashi ce ko ba matashi shi bace lokacin da ta tafi gidan nan mata da zai ga wani ya yana faɗi da ita yaya yawwa to shine duk abin da ya kamata na ɗaukar nauyi yana kansa muka ɗauki wannan fatawa kama shi in yace to ai ta hana kanta tunda ta yi wannan tafiya a bazan malikiya shike da magana ya ƙare ba magana in faki da ni ba zan ciyar da ita ba gaskiya saboda kaza saboda ka malam malikawa dan yanzu akwai shari'a da ake yanzu wata yarinya wata ta tafi su ya ka ce mai yarin da aikawa da ce bari har har ainihin kayan sallah bai da ake yadda mata kuma eh abin da suke kenan wasu a ne ne wani sai mishi daidai wani yau wani ma na gani wallahi aka ce ya kayan sallah kuma ya ringa aikawa da ce bari yayi kaza kuma duk yana ne yana sai kai yaji na ba wani magana laifin shi rikici suke yi ana nana shari'a ne Na. Umm. Umm eh. umm. gado na mahaifiya na'am bi shurutin salasa eh, gado na mahaifiya akwai sulusi na'am sudus akwai sudusi na'am akwai alfaki bi shurutin salasa hmm. ita uwa tana gado da sharuɗa guda uku la lil mayyit farqun wato kada ya kasance mamaci yana da reshe mai gado waye reshe da dan da da ko jika idan mamaci yana da yana da ainihin da ko yana da jika uwa ba za ta gaji sulusi ba sai dai ta gaji sudusi asani na biyu Allah da jam'u min al-ikhwa kada a samu ainihin wato taro na yan uwa idan an samu yan uwa daga biyu zuwa sama an gane shi mamaci ya mutu ya bar yan uwansa biyu zuwa sama mahaifiya ba za ta ci sulusi ba za ta ci nawa ɗaya cikin shida na kuna da kada ya zamanto ɗaya daga cikin umariya za mu karanta shi yadda umariya yake an gane idan ya zamanto ɗaya daga cikin umariya uwa tana tashi daga sulusi ta ci sulusul baki za mu ji wannan yadda umariya yake insha Allah to sai sudusi yau tana cin sudusi da sharuɗa guda biyu cikin hali guda biyu na al na farko an kuna lahu far'un ware ya zama yana da reshe mai gado a gani in yana da reshe mai gado za ta ci sudusi zakar a unsa in ya mutu ya bar diya ko jikanya an gane ya mutu ya bar diya ko ya bar ainihin wato diyar da to ita uwa za ta ci za ta tashi daga sulusi ta ci sulusi na'am asani an yakuna lahu jam'un min al-ikhwa kuma ya kasance yana da yan uwa da yawa mutum ya mutu ya bar yan uwansa da yawa shin yan uwan nan shakikai ne kole abai kole ummai duka ko yan uwa shakikai kole abai kole ummai suna kange uwa daga cin sulusi ta ci sulusi na'am albaki akwai sulusul baki kuma idza kanat ihda umrayatayn in ya kasance ɗaya daga cikin umariya wani rabon gado ne ana kai shi umariya an yi wannan rabon gadon zamanin Umar dan Khattab radiyallahu an an gane abin ya ɗan rikitar da Umar sa'annan sai Umar ya zo ya gano yadda zai raba gadon to shi za ka samu gadon suna umariya umariyan kala biyu ne zamu gan za mu ji su insha Allah wa sawfa ta'ati lahiqan insha Allah ko Ina ne da alhalatul ula halin farko Allah ya kuna lil mayyit farun ya zama mamacin ba shi da reshe mai gado namiji ko mace ba shi da ɗa ko ɗan ɗa da kauli ta'ala fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu wa li ummihi wa li ummihi sulus hmm. idan ba shi da ɗa sai ya zama to iyayensa sun gaje shi wa warisahu abawahu sai iyayensa sun gaje shi to mahaifiyar tana da sulusi to mahaifin ba ba a yi magana na rabon mahaifin ba a gari a ga nan kana tare da yan kalar aso ka ce to shi mahaifin bai da gado da Allah ya shi shi mahaifin in yana kalar aso zai ce wallahi tallahi wallahi zai ce wallahi ya fita kalar aso tunda kuɗi ba abinda bai janyowa ya ce uwa uwa ta gado ni da na aure ta na haifi yarinya ba zan yi gado ba to irin wannan ga mutumin da ya ce qur'ani zalla sai ka jinfa mai wannan ayan ka ce ya raba ma gado mutum ya mutu ya bar mahaifi da mahaifiya yaya za a yi kaga a nan wajen in ya ce ga rabon da za a mahaifi zai ci sai ya kawo ma dalili sai ya kawo ma aya karara wa iya zila hmm. eh asani na biyu Allah Allah ya kuna lilmayyit jam'un min al-ikhwa ya zaman to mamacin ba shi da ainihin wato taro na yan uwa awul al-akhwat ko yan uwa mata yan uwa maza ko mata na'am wala farqa bayin bayna an yakunu zakuran aw inatha ba bambanci tsakanin su kasance maza ko mata nan aw ashqa Eh, wato su maza ne ko mata ne kai ne su kole abbe kole ummai ko yan uwa le ummai ne mutum ya mutu ya bar yan uwa le ummai duka hmm. sun kange mahaifiya daga cin ainihin sulusi wala baina an yakunu warisi aw majubin ko ba bambanci tsakanin zaman to masu gado ko kuma an sha makance su eh da uba misali kamar yanzu yan uwa mutum ya mutu ya bar ya bar yan mahaifinsa da mahaifiya da yan uwa kaga dai ai tun daga mahaifi dan uwa ba sa gado amma kuma duk da haka din sun hana uwa sulusi za ta ci ɗaya cikin shida mahaifi ya kwashe biyar din mahaifi zai cinna mata yan uwa in ya cinna yan uwa sai sai a ta ɗaya sai kwashe sauran mutum ya mutu ya bar miliyan shida da ya bar miliyan shida sai ya zamanto ainihin ya mutu ya bar mahaifinsa mahaifiya da 'yan uwa kenan sai a ba mahaifiya miliyan ɗaya mahaifi zai kwashi miliyan biyar eh na liqaulihi ta'ala saboda inda Allah ke cewa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi idan ya kasance yana da ƴan uwa to mahaifiya tana cin ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida asali eh kaga wannan in kana bibiyan yanayin tsarin musulunci zaka ga akwai balance ne abun zaka equation din yana balancing ne a wani waje sai ga an fifita mahaifiya sai a saka wa mahaifi a wani waje kuma sai ga an saka wa mahaifi a wani waje an yi tambaya cewa idan kana da mahaifi da mahaifiya wa ya fi cancanta ka kira samun musu mahaifiya to ma wajen gado ya zuwa yayi kuma mahaifiya nan wajen hmm? haka za ka gari in an taba ka nan sai ga a can wajen sai a sai a cika wannan wajen a wani waje eh na masali na uku Allah ta kuna inda umrayatayn kada ta kasance ɗaya daga cikin umariya sau ta wannan umariya kuna ta jin maganar shi to insha Allah ku yi haƙuri nan gaba zai zo wato lahikan wato za a riskar da shi insha Allah fa iza tawafarat hadhihi shurut idan wayannan sharuɗa sun cika aka zatul um, um sulusal um, sarika sai mahaifiya ta ciri sulusin abin da aka bari na gado na'am halaka murwan an ummin abin misalin mutum ya rasu ya bar uwa da uba amma ya su kullum me gadon kowanne daga cikin su uwa da uba aslul mas'ala amin salasa mutum ya mutu ya bar mahaifi da mahaifiya asalin rabon uku za a kasa za a kasa rabon uku um, uwa tana da one over 3 shine sulus ga rabo saboda sharuɗa sun cika na cin sulusi hmm. mutum bai bar ɗa ba hmm. sannan kuma bai bar jam'a min al ba. ba shikenan za ta ci 1 over 3 in miliyan uku ne za ta ci miliyan nawa miliyan ɗaya zai uba ya ci 2 miliyan mm. shi mahaifi yana da sauran abin da ya rage eh zai ta asubanci an nan aula rajul ne namijin da ya cancanta insha Allah na ɗaya ɗan uwa da yawa ne ba ko a ce ɗan uwa shagigi da ɗan uwa da abu kaga ɗaya ya kori ɗaya inda akwai yan uwan da kawai shi ke zaki ita uwa ce ba tsare ta wajen haraba ta rage mata ne ta rage mata amma kuma su bayan ta rage mata su ka jin su sun rage gado amma tafiyar su ba za su jama eh, daga wani ba a wasu aya da eh, yan uwan kaga ai sun suna juda masu suna ai suna da gado yan uwa da uwa su suna da gado sun tashi ta tashi daga sulu ta kuma sulu saboda yan uwan har eh, yanzu dai sun kange su ta kowane hali tana kange uwa in ya kwai in dai mutum ya rasu yana da yan uwa ko ko suna gado ko ba sa gado in za a lissa ba sa ce uwa ya mutu ya barwa ya mutu ya bar uba ya bar uwa ya bar yan uwa uwa za ta ci su amma in gaba ɗaya ba ba ambaci in ba ku ganin yan uwa tare da shi shine za ka ci ɗaya cikin nawa ɗaya cikin uku na? eh suna na sulusunta sai sun zama to jam'a min al-ikhwa idan mata mai miji ya mutu ya bar mata mata ba ta ba ta komai mata tana nan mutu ya mutu ya bar mata da da uwa ba da ba eh ba yan uwa da ne kawai da yan uwa ke kalle uwa ba mata za ta ci rabin dukiya a za ta ci eh, za ta ci wannan ɗaya cikin hudu za ta ci ɗaya cikin hudu rubu'i ita uwa ta ci zulusi batiri na'am shawarar da ya shafi neman magani din nan akwai wasu nau'ukan magunguna da aka fitar da su yanzu a wannan zamanin za ga namiji ko iyayen tun kafin aure za ga suna yawo ana neman magani shi akwai hikima a cikin haka ana neman magani an gabatar lafiya ne a haka kawai za ga wasu na neman magani sun kusa aure ko namijin ko mace a wannan wannan magani ne na na ni'ima ba magani ba ne na lafiya akwai maganin ƙarin ni'ima wato ita mace saboda shi namijin ya ji daɗin zama da ita sai su nemo mata magani wannan ba magani na ciwon ta bane a gane wannan irin wannan maganin wasu magungunan akwai matsaloli a cikin su da yawa wasu har bokanci ma za a kawo wasu sharuɗa za a ga bokanci ne a cikin irinsu to shi ne Allah shi kiyaye amma in dai magani ne kawai wanda shari'a ta yarda da shi ba matsala dan ta sha ba wani laifi ba insha Allah na daga biyu zuwa sama daga biyu zuwa sama ɗan gyara da ake wa mata haka na aure za su aure maganin da ake nema musu na musamman haka shi na farko da za su to ya matsayin shi wannan in dai a za a duba abin da su sha ne in magani ne magani ne wanda shari'a ta yi da shi ba shi kiran ba ne ne ko cutarwa ko kamar misali wace wani abin cutarwa ai duba abin da abin cutarwa shi ke na bai halatta ba na wata abin cutarwa bai halatta ba inda abin cutarwa ga mijin bai halatta ba in ba cutarwa gare shi in zai ƙara lima ne gare ta ya ƙara jin daɗin zama da ita ba matsala shi mai taimake ina kaman kaman wannan shaye-shaye na family plan na kaman shi ke jawo matsala ta mata galiban yana lalata musu al'ada yana sa su samu kumburi yana yana dai kawo matsaloli da yawa su turawa su da kan sun ce family plan din yana da illoli da yawa an gane to su su da kan sun faɗi side effect har yanzu sun kasa kawo magani wanda za su ce lafiya lau kowanne in ka ji an ma bayan zai ga mutum na jin tsoron ya yi amfani da shi matsala yanayin ila abincin da muke ci yanzu a ta abincin da muke ci komai ya zama agric komai ya zama to ba asali ba wani da ya ce akwai dabinin da yake cikin shi wata uku ne komai dabino ne kawai aka dasa wata uku ko wata shida yake kawai sai dabino ya fito har da yaya kaga dole ka tsoron wannan dabino ba shi kare to da wuya a samu da wuya da wuya a zauna lafiya wallahi wallahi da wuya a zauna lafiya shi sa kaga rayuwar da sai dai a yi ta hakuri kawai بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب